Masu mu asalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili. Filin da muke karanta muku littafin nan mazan jiya na uku wallafar Abdulaziz Sani Madakin Gini. Kuma za mu ɗan ja baya kaɗan mu ɗora daga inda muka tsaya ɗin. Ya ke ummina, ina dalilin wannan kuka naki. Ki sani cewa yanzu lokaci ne na farin ciki ba na kuka ba. tunda muna dab da cika burin zuciyarmu ko da jin wannan batu sai mahaifiyar tasa ta janye jikinta daga cikin nasa suka fuskanci juna sosai sannan ta ce ya kai ɗana kai sani cewa ba komai ne ya sa ni wannan kuka ba face tsananin tausayinmu gaba mu tabbas ko nan gaba idan ana bayar da labarinmu sai an yi kuka a duniya kuma labari ne irin wanda baya shafiya kuma ba za a taɓa manta da shi ba ko a iyanan labarin mai tsaya mun ajiye tarihin abin al'ajabi kuma abin alfahari sa'ad da mahaifiyar imran ta zo na a jawabinta sai imran ya ajiye zuciya ya ce ya ke ummina ki sani cewa cikin matafiyan nan gaba ɗaya ba masu sa'a sama da muni da ke da tsananin masifin da muka haɗu da su a baya ni da ke babu wanda ya rasu wani bangare na jikinsa amma sauran abokan tafiya kuwa daga wanda ya samu manyan raunuka a jikinsa sai wanda ya rasa masoyi da wanda ya rasa wani bangare na jikinsa na ji a jikina cewa har mu shiga cikin kogon dare sina babu abin da zai same mu kuma sai bukatar mu ta biya ko da jin wannan batu sai mahaifiyar tasa ta dube shi cikin firgici ta ce haba ya kai ɗana kai ko mene da tabbacin ka cewa za mu samu nasara alhalin har yanzu akwai sauran tashin hankali a gabanmu mu na shiga cikin kogon dahar sina yayin da imran ya ji wannan batu sai murmushi ya ce ba komai ne yasa nake da wannan yaƙini ba face na san cewa a duniya babu wata soyayya mai karfi sama da soyayya da ke tsakanin ɗa da mahaifi ya ke ummi na ki tana cewa tun ina cikin cikin Ki kike ɗawainiya da ni kike shan wuya har kika haife ni sannan kika shiga renuna sa'ad da na fara zama mutum kuwa sai zama na cewa soyayya ki a gare ni kullum tana karuwa kuma ya zama na cewa ko kuda ba kya son ya taɓa lafiyar jikina ba zan taɓa mantawa da irin wahalar da muka sha ta rayuwa talauci ba da rashin makwanci da tsananin yunwa Gami da yawo kwararo kwararo har ta kai ga zaman dole a cikin daji na yi imani a zuciyata cewa wannan wahala da muka sha ba za ta zama a banza ba lalle sai mun ji daɗi kafin cika ajalinmu yayin da imran ya zo na zancensa sai mahaifiyarsa ta cika da ɗimbin farin ciki ta sake rungume shi a kirjinta tana mai bushiya da dariyar murna shi ma sai ta yata a daidai wannan lokaci ne boka muzaffar ya miƙe tsaye duba gaba ɗin abokan tafiyar ɗaya bayan ɗaya ce ya ku yan uwana ku sani cewa yau ne muka kawo ƙarshen wuya a cikin wannan tafiya ta kuma daga nan zuwa kogon daril sina tafiya ce ta kwana uku kacal na mai tabbatar muku da cewa babu wani mugun abu da za mu sake haɗuwa da shi akan hanya har mu isa kogon darul sina amma ku sani cewa cikin kogon darul sina akwai masifu iri-iri har kala 999 gaba ɗayanku nan babu wanda ya san yadda za a iya tsallake masifin da ke cikin wannan kogo saboda haka da zarar mun shiga cikin kogon ku kasance masu biyayya a gare ni da bin umarnina da abin da na ce ku yi kawai ku yi shi cikin gaggawa kada ku yi min gardama ko jayayya idan kunne ya ji gangar jiki ta tsira yanzu za mu zauna a nan har tsawon kwana uku domin mu jiya raunukan jikinmu sannan mu ci gaba da tafiya ko da gama wannan jawabi sai boka mu zafar ya koma inda yake zauna zaman ke da wuya sai jarumi sharan ya dube shi ce ya kai jagoran wannan tafiya na da tambaya guda ɗaya a gare ka wai shin me yasa tun da muka fara wannan tafiya baka ce ci rayuwar mutum ɗaya ba daga cikinmu da ƙarfin sihirinka ka tuna fa cewa ka shafe shekaru masu yawa kana bincike da hidima akan wannan tafiya tamu a ya ci a ce ka san duk irin bala'in da za mu fuskanta a cikinta ka don mana rigakafinta wadajin wannan batu sai boka mu zafarai kyalkyale da dariya sannan ya haɗe fuska kamar an aiko masa da saƙon mutuwa ya ce ya kai sharan? kai sani cewa babu wani sihirin tsari da ya isa ya tasiri a cikin waɗannan dazuzzuka biyar da muka ratsa fiye da shekaru dubu da suka gabata kuma haka wannan al'amari yake amma idan muka shiga cikin kogon darin iksina kowannen masihirin tsawonsa zai iya tasiri ko da boka mazafar ya zo na zancensa, sai sharan ya miƙe tsaye yar tafiya nesa kaɗan da inda sauran abokan tafiya suke zauna ya shiga sabon tunani abin da ya fara faɗo masa a rai shine tunowa da wasiyar da aljani marhabu zaure sai masa kafin ya mutu cewar ya hankali da boka muzaffar lalle mayaudari ne shi kuma azzalimi Shaharan na cikin wannan tunani ne ya ji an dafa kafaɗarsa ta baya cikin firgice waigo da sauri sai ga ashe zari na ce don haka sai murmushi a gare ta ita ma ta maida masa da martanin murmushin sannan ta zauna dab da shi suna masu fuskanta inda sauran abokan tafiya ke kwanci wato can bakin kogin tudun tsira kenan tsawon yan da ke ɗayansu bai ce uffan ba daga can sai zarina ta yi gyaran murya ta ce ya kai masoyina kai sani cewa masu iya magana sun ce ruwa baya tsami banza tabbas akwai abin da ke damun ka shi yasa ka baro cikin mu ka dawo nan ka zauna kana tunani idan har san da kake min na gaskiya ne kada ka ɓoye mu komai ka tuna cewa na rasa ɗan uwana sarkin farisa yanzu ba da sauran kowa a duniya kai ma ka rasa ka, wanda da shi ne kaɗai za ka cika babban burinka na duniya ba ka da wani abu da ya saura wanda ya fi ni daraja lalle ya zama wajibi a gare mu mu haɗa kai mu taimaki juna tunda muna buƙatar junan nan da gimbiya na ta zo na a cikin zancen ta sai jarumi sharan ya ajiye zuciya sannan ya kwashe labarin da abin da ya faru tsakaninsa da aljani marhabu zauros ya zayyana mata ko da jin wannan labari sai hankalin zari ya tashi ta yi shiru tana mai tunani daga can sai ta kawo goron numfashi ta ajiye sannan ta ce hakika biri ya kama da mutum inda aboka Zafar ya kasance adili kuma mai gaskiya da ya nuna matukar damuwarsa bisa da irin abubuwan da suka rinka faruwa a gare mu mu duka ni na rasa dan uwana amma ko jaje bai mun ba shadira ta rasa dan uwanta bai tausaya mata ba kai ma ka rasa dokinka bai ce da kai komai ba haiman da kai kun rasa hannayen ku daidai amma duk bai nuna tausayinsa ba wannan yana yi mana nuni da cewa boka mu zafar bai damu da rayuwarmu ba alhalin kuma shine ya ɗora mu akan wannan tafarki zuwa kogon dahar sina kuma mun daɗe muna jiransa akan yin wannan tafiya ko shakka babu mazaffar yana da wata manufa a ƙarƙashin zuciyarsa kuma yana da wani buri na musamman akan shiga cikin kogon dahar sina lalle ya amfani da mu ne kawai a matsayin karnukan farautarsa ya kai masoyina shawarar da zan bamu ita ce duk irin umarnin da boka muzaffar zai bamu a cikin kogon dahar sina kada mu yi amfani da shi kuma idan da hali mu hana sauran abokan tafiya aiki da wannan umarni nasa lokacin da zarina ta zo na zancenta sai shaharan ya ajiye zuciya sannan ya ce ya ke masoyiya ta ki sani cewa abokan tafiyanmu sun yadda da boka mu zafar ɗari bisa ɗari ko da za mu ba su labarin wasu yadda aljini marhabu zauri sai bayar ba za su aminta ba idan kuma muka sanar da su a yanzu za su yi mana tawaye watakila ma su haɗa kai su yaƙe mu abin da zai fi mana alheri shine kawai mu bar wannan al'amari a cikin zuciyoyinmu wanda da yake da rabon fitowa a raye daga cikin kogon dare sina lalle zai fito yanzu ki tashi mu koma can wajen abokan tafiya domin idan muka ci gaba da hira a nan boka mazafar zai iya zargin mu har ma ya tunanin ɗaukan mataki a kanmu gama faɗin hakan ke da waya sai duk su biyan suka miƙe tsaye suka koma can wajen sauran abokan tafiya nan take aka shiga kafa tantuna gami da shirya abincin da za a ci kamar yadda boka muzaffar ya shirya haka al'amura suka kasance wato sai da su shaharan suka shafe kwanaki uku tur suna jiya raunukan jikinsu a nan bakin kogin tudun tsira sannan suka kintsa aka kama hanya aka darfafa kogon darik haka dai suka wanzu suna tafiya ba sa da zango face in dare ya yi sannan su tsaya a kafa tantuna a kwanta a bacci wani abin mamaki da ya faru shi ne a iya tsawon kwanaki ukun da suka yi wannan tafiya ko maciji ba su ƙara gani ba a kan hanyarsu balle ya kawo ɗayan sare da la'asar sakaliya suka yi so bakin kogin dare sina kogon na dare sina ya kasance abin al'ajabi ga dukkan wanda ya arba da shi domin ya wanzu ne tamkar ginin gida akan wani ɗan ƙaramin tsibiri wanda ruwa ya kewaye shi kuma ruwan ba shi da zarfi. domin komai gajartar mutum bai fiye kawo masa iya ƙorin ƙafarsa ba kogon na dare sina an yi shi ne cikin siffar gida na ginin jan dutse na murjani wanda tun daga nesa mutum zai ga yana ta ƙirƙire da ɗaukar ido sannan haskensa ya haskake dajin gaba girman gidan ya kai na ɗan ƙaramin gari kuma yana da faɗi da tsawo sosai domin idan aka fuskance shi ba a iya hango ƙarshen katangarsa idan mutum ya ɗaga ka ya dubi saman ginin kogon sai ga kama ba shi da ƙarshe kamar da ya tokare da sararin samaniya ya ƙule a cikin gadimare ko kaɗan babu alama ƙofa ko taga a jikin gidan kuma ko ina a mulmula yake a shafe tamkar wani abu bai taɓa shiga cikinsa ba lokacin da su jarumi shaharan suka iso dab da kogon da sina sai gaba ɗayansu suka jeru suka yi curku-curku suna kallon kogon cikin tsananin al'ajabi shi kansa boka zafar an tafi da tunaninsa domin duk yadda yake tsammani zai ga kogon ba haka ya ganshi ba bayan sun ɗan ɓata da kiku masu yawa suna kallon kogon sai boka zafar ya wuce kan gaba ya shiga cikin wannan ruwa ya durfafa tsibirin da kogon da ke kai ba tare da fargaba komai ba yana ta kyalkyala dariyar farin ciki kuma yana ya fito sauran abokan tafiya da hannu ko daga nan haka sai hama ya bi bayansa yana goye da matar salmaira sannan imran ɗauke da mahaifinsa shadira na bin su dab da dab shaharan da zarina na biye sannan gimbiya rahila sarki lafara ne na ƙarshe kamar yadda shaharan da zarina ke da shakku akan boka muzaffar haka sarki lafari ya kasance domin shi ma ya lura da take-takensa tun daga farkon tafiyar tasu har zuwa sa'a da suka iso bakin tekun tudun tsira da haka sai ya ayyana a ransa cewa da irin umarnin da boka muzaffar ya bayar a cikin kogon dare sina ba zai aiki da shi ba ko da ku zai rasa rayuwarsa bayan kowa ya haye wannan ruwa sai aka hau kan tsibirin aka iso dab da kogon dare sina aka tsaya aka yi curko-curko kowa ya zuba boka muzaffar idanu yayin da muzaffar ya ga kaɗai ake sauraro sai farin ciki ya lullube shi nan take ya shiga yi wa kansa kirari yana mai cewa ni ne bokan zamani wanda ya gagari dukkan bokai ni ne murucin kan dutse ban fito ba sai da na shirya ina matsafa da jaruman duniya yau ga bokan farko da zai zamo sanadin da za a shiga kogon darik sina na ɓata hankalin dare na samu suna da ɗaukaka kuma na samu in ban da aljini marafil da wasu babu wanda zai riga ni shiga kogon dare, sina lalle na bar wa duniya tarihi ko yanzu na mutu na ƙasaita kuma na gawurta lalle duniya ba za ta manta da ni ba gama faɗin hakan ke da wuya sai muzaffar ya fiddo da wata karama wuka daga jikinsa ya kama sutura jikinsa daidai cinyarsa sai kwaye cinyar sai ga waɗansu ɗalasuman tsafi rubuta a kan cinyar tasa nan take ya fara karanto ɗalasuman tsafin cikin ɗaga murya faruwa hakan ke da wuya sai wata irin iska mai ƙarfi ta fara kaɗawa tana zagaye gaba ɗayan kogon na dar sina gaba ɗaya yanayin sararin samaniya ya sauya daga fari fat ya koma kore shar al'amarin da ya firgita gaba ɗayan abokan tafiya kenan dukkanin su suka ji tsiga jikinsu ta tashi kuma tsoro ya baibaye su boka muzaffar na gama karanta waɗannan ɗalasuman tsahi sai wannan iska ta ɗauke ɗib yanayin sararin samani ya dawo daidai yadda yake da ba zato ba tsammani sai suka ga wata ƙato ƙofa ta bakin mulmulallen karfe ta bayyana akan ginin kogon dahar sannan sai suka ji ƙarar zarin sakatu a jikin ƙofar har guda 99 ɗaya bayan ɗaya sakatun sukarin a zare kansu ta sai inda tara na gama fita sai kofa ta buɗe wanwar ko da suka yi arba da cikin kogon sai gaba ɗayansu suka cika da tsananin al'ajabi ba komai ne ya haddasa hakan ba face ganin abin da ke cikin kogon waɗansu gidaje ne kala-kala cikin kogon har guda bakwai Ko kowane gida guda ɗaya ya kai girman unguwa guda kuma dukkan gidajen an gina su ne daga danginsu zinare ili'ili'i jauhari murjani da sauransu duk wanda ka kalla sai ka ga kamar ya fi wanda ke kusa da shi kyawu da ginuwa ba tare da fargaba komai ba boka muzaffar ya kunna kai zuwa cikin kogon su ma sauran abokan tafiyar sai suka bi shi da sauri ɗuhu da yake sarki lafari ne na ƙarshe yana shiga sai kofa ginin ta rufe kanta waɗannan sakatu guda 99 suka mayar da kansu cikin ramukansu kansu sannan kofar ta sake rufe kanta faruwa hakan ke da wuya sai boka mu zafar ya bushe da dariyar mugunta lokaci guda kuma ya haɗe rai ce ni ne kaɗai zan iya sake buɗe muku wannan kofar gida ku fito in ba haka ba kuwa sai dai ku mutu a cikinsa gaba faɗin hakan ke da wuya sai boka mu zafar ya sanya hannunsa a cikin aljihunsa ya fito da wata 'yar ƙaramar jimammiyar fata babu komai a jikin fatar face taswirar gidajen da ke cikin wannan kogo gaba ɗayansu a jikin kowane gida akwai rubutun waɗansu kalmomin tsafi nan take boka muzaffar ya ajiye wannan jememiyar fata a ƙasa gaba ɗaya abokan tafiyar suka kewaye ta suna kallonta cikin mamaki muzaffar ya dube su ɗaya bayan ɗaya ya ce shin a cikin ku akwai wanda zai iya karanta min kalma ɗaya daga cikin kalmomin da aka rubuta a jikin wannan fata ko da jin wannan tambaya sai ko ya kama duruduru a karas wanda zai ce kala daga haka sai boka mu zafar sake bushe da dariya sannan ya ci gaba da kuri yana mai ciwon. ko duka ku a hannuna suke wanda da ya bi umarni na zai ku fita ya samu cika burinsa wanda kuma da ya bijire mun zai halaka a nan cikin kogon dare ko da gama faɗa haka sai boka mu zafar ya kura wannan fata idanu sannan ya ɗago kai ya duba Haman da Imran ya ce, Ku je ku buɗe ƙofar wancan gida na uku ku shiga cikinsa kai tsaye. Lalle a cikinsa ne za ku riski ruwan albarka da za ku yi wa masoyanku magani da shi su warke. Ba tare da gardama komai ba kuwa Haman da ke goye da matarsa Lamaira ya nufi ƙofar wannan gida. Imran goye da mahaifiyarsa ya take masa baya. Nan take suka buɗe ƙofar wannan gida na uku suka kunna kai ciki. suna shiga sai kofar gidan ta rufe kanta daga nan sai boka Zafar ya dubi zarina da shadira ya ce ko kuma ko rasa masoyanku don haka ba ku da sauran bukatar ruwan albarka kai ma jarumi shaharan ba ka da bukatar wannan ruwa saboda haka ka bi zarina da shadira ku shiga cikin gida na biyu duk abin da kuke so na duniya wanda ya danganci dukiya za ku samu a cikin wannan gida ku shiga ku ɗebo iya muradinku akwai hadiman da za su yi muku dako har zuwa ku. ko da jin wannan batu sai shadira ta nufi wannan gida na biyu amma sai shaharan da zarena suka toge al'amarin da ya matuƙa baiwa boka zafar mamaki ke ne dube sai ce me kuka tsaya jira ko kuna so ku bijire umarni na ne sa'ad da shaharin ya ji wannan tambaya daga bakin boka zafar sai ya murmushe ce ya kai wannan boka kai sani cewa ni yanzu tsakani na da kai babu sauran yarda da amana saboda jiki na ya bani cewa so kake kai dare mu ka cutar da mu ina tabbatar maka da cewa duk inda ka shiga ni ma zan shiga tunda na san cewa ba za ka kai kanka inda za halaka ka ba ko da jin wannan batu sai boka mazafar ya bushe da dariya ce tabbas ka yi dabara ya kai wannan jarumi amma ka kama hanyar da ba za ka bulle ba boka mazafar ya duba sarki lafari ya ce ya kai abokina maza ka ruga zuwa cikin aiki na hudu domin a nan ne za ka sadu da aljani marafin da wasu, wanda zai cika maka burin rayuwarka sarki lafari ya toge ce kai ba zai yiwu ba hawa abokina ai ilimin tsayi kafi na amma ba wayo ba ko kuma sanin tugun duniya ina tabbatar maka da cewa kafarka kafata duk inda ka shiga nan zan shiga idan har ma gaskiya ne cewar zan sa da aljini marafin da was a cikin gida na hudu ta zan iya sarrafa shi a aminta da ni har ya biya min bukatata ko da jin wannan tambaya sai boka zafar ya ce ai ga gimbiya rahila nan amfanin tahowa da ita kenan a cikin wannan tafiya muddin aljani marafin da was zai arba da ita duk abin da kake so zai yi muku tunda kamanninta iri ɗaya ne sak da na masoyiyarsa wadda ya rasa kafin muzaffar ya gama rufe bakinsa tuni a rahila ta tare numfashinsa ta ce kada ka ta tsohon banza mayaudari ai kama da wani batawa ne ni mutunci mazoyi aljani marafin da goskwa aljana ce kuma ta mutu wanda da ya mutu ba zai dawo ba marafin da wasu ya san da haka abinda nake so da kai kawai ka kai mu inda marafin da wasu yake mu gana da shi ni na san abin da zan gaya masa ya aminta da bukatunmu idan kuma ba za ka yi haka ba sai dai kaifin takobi ya raba mu da kai yanzu ko da jin wannan batu sai baka muzaffar ya bushe da mahaukacin dariya wacce ta cika kogon gaba ɗaya da amsa kuwa sannan ya ce ainihin yanzu na gama da huwa bana tsoron konewa. ina mai sanar da ku cewa yanzu karfin sihirin tsafi na zai aiki don haka idan ma za ku taru ku duka ba za ku iya halaka ni ba har sai na cika bude na. ku sani cewa gaba ɗayanku ya dare ku na yi babu wanda na kawo shi nan domin samun biyan bukatarsa sai don biyan ta bukata tuni na yi bincike a cikin hallar tsahina na gano cewa dole sai da ku zan iya ratsa waɗannan zazuzzuka guda biyar domin sihirin tsafi ba zai iya kubutar da mutum daga sharrin da ke cikinsu ba batun ruwan albarka da na gaya muku cewa idan kuka yi amfani da shi masoyinku za su warke duk ƙarya ce na shirya muku kawai na yi amfani da ku a matsayin karnukan farauta ne ya kai lafaru kai ne kaɗai za ka iya cika burinka idan ka sa da aljani murafin da wasu idan har ya amince da kai ni kan abu ɗaya ne ya kawo ni cikin wannan kogo ba komai ba ne face wani mashi wanda ake kira galilin haras yau shekaru arba'in kenan na ta bincike akan yadda zan zo na mallake shi sai na samu wannan dama da zarar na ɗauki wannan mashi na galil haras na fita da shi daga cikin kogon nan na mallaki duniya gaba ɗayanta idan duk mutanen duniyan nan da dukkan aljanan duniya za su taru ba su isa su hana na shiga wannan gida na farko ba don ɗauko wannan mashi da wannan furici nake muku ban kwana sai mun sake saduwa nan gaba a lokacin da ƙasashenku da sarakunanku suka dawo ƙarƙashin mulki na ko da gama wannan bayani sai boka mu ya bace fat yana mai kyalkyale dariyar farin ciki nan take kofar wannan gida na farko ta buɗe sannan ta kulle kanta wannan shine abin da ya faru tsakanin su sarki fara da boka zafar a farkon shigar su cikin kogon dahar liksina al'amarin haman da imran kuwa waɗanda ke goye da masoyansu lokacin da suka shiga cikin wannan gida na uku sai suka tsinci kansa a cikin wata makekiyar fada wacce ta kasance akwai komai a cikinta na sarauta sannan ga dakaru nan kimanin su dubu a tsaye rike da makaman yaƙi amma dukkaninsu sun kasance gumaka masu ƙira mutanen farko wato manya-manya sun kasance masu tsawo da kaurin gaske akan karagar mulkin fadar kuwa gunkin wani ɗan ƙaramin yaro ne ƙafafuwansa a tankwashe a kansa akwai ɗan gajeren rawani kuma fuskarsa cike take da annuri kamar a ce cat ya magana lokacin da imran da haman suka ga yanayin tsarin wannan fada sai suka cika da mamaki haman ya dubi imran cikin alamun damuwa ya ce anya ku boka mu zaffar bayan daren mu yayi ba ya mu da muka zo neman ruwan albarka zai shigar da mu nan gashi ko alamar dan shi babu a wajen balle a samu ruwa sai gumakan banza kawai da jin wannan batu sai ibrahim ya ce zuciya sannan ya kwance mahaifiyarsa daga bayansa ya ajiye ta a ƙasa gefe ɗaya shi ma ya zauna ya duba haimun ya ce tabbas biri ya kama da mutum akwai alamun yaudara da cin amana cikin wannan al'amara yanzu kenan duk wahalar nan da muka sha a baya ta zama a banza wasu mu sun rasa masoyansu wasu sun rasa wani bangare na jikinsu da lafiyarsu gashi a ƙarshe mun tashi a tutar babu ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko lalle boka mu zafar ya zalunce mu zaluncin da har abada ba za mu yafe masa ba face mun ɗauki fansa to ma sauraron ma nan za mu sa aya cikin wannan fili filin da muke karanto muku littafin nan mazan jiya na uku wallafar abdulaziz sani madakin gini ni muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya